أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wani suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi ƙarya da kuma hakikaninsa inda insha Allah yau za mu bayani dangane da karya a cikin hadisan musulunci inda za mu ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ma na iyalan gidan satsar kaka dangane da abin da ya shahi karya da kuma haɗarin da take tattare da shi dangane da al'amarin da ya shahi duniyar mutum da kuma lahiransa da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah ya zo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin littafin usulul kafi cikin mujalladi na biyu shahi na ɗari uku da talatin da takwas zuwa shahi na ɗari uku da talatin da tara a cikin babin ƙarya babin da yake magana kan ƙarya hadisi na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innal abda la yakzibu alkizbata fayataba'adu almalaku minhu masirata milin min natni ma a bihi wani yana bayani dangane da haɗarin ƙarya da kuma irin tasirin da yake da shi wurin nisantan mala'iku dangane da shi wanda yake furta ƙarya ko kuma yake ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi ke cewa mutum zai yi ƙarya guda tal guda ɗaya sai kasance mala'ika ya yi nesa da shi daidai da mil ɗaya saboda me saboda warin abin da yake hortawa na ƙarya wata wannan yana da kenan asar wanda za mu iya gani lokacin da mutum yake furta ƙarya da Allah subhanahu wa ta'ala zai kashafa mutum hijabi da zai ji warin wannan ƙarya ɗin watan zunubai adatan suna da wannan tasiri ɗin wanda za ka samu cewa da yawa daga cikin mutane saboda nisantansu da Allah subhanahu wa ta'ala saboda rashin tsarkinsu saboda rashin kusancinsu da Allah subhanahu wa ta'ala ba su iya gani ko kuma su ji irin tasirin da zunubai suke da shi almisali muna da hadisai wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma'ana iyalan gidansa tsarkaka dangane da abin da ya shahe falalan salati akan annabi sallallahu alaihi wa sallam inda suke nuna cewa duk lokacin da mutum yake yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to wani kanshi yake hita bakin shi wannan kamshin zai shi hasararin samaniya zai kai hauren mala'iku har su ɗora tambayan kansu wannan ƙanshin daga ina ne sai a ce wannan ƙanshin ya hito ne daga inda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kenan wannan yake nuna mana ayyuka sawa'an sun kasance na alkhairi ne ko kuma sun kasance na sharri ne suna da nasu tasiri na daban wanda suke da shi kan abin da ya shahi ƙanshi ko kuma wari wanda yake mutum da bai da kusanci ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala bai kashafa masa hijabi ba sakamakon kusancin shi da Allah subhanahu wata'ala ba zai iya ya ji wannan kanshin ba ko ji wannan wari to cikin wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana cewa mala'ika zai nisa da mutum gwargwadon mil ɗaya saboda me saboda ƙaryan da ya hurta ƙarya guda tal to ina ga wanda za su zauna tsawon lokuta tsawon awowi suna rera ƙarya har ma ya kasance suna da wani dandali na musamman na zama ba abin da ake yi wurin sai ƙarya wanga ji wana shi ƙarya wannan ji wana shi ƙarya ya kake jin warin irin wannan majalisin ya kake gani dangane da nisantan mala'iku da za su yi dangane da wannan majalisin to duk majalisin da ya kasance mala'iku sun nisanta da shi kenan babu rahama a wannan majalis duk majalisin da ya kasance yana wari babu alkhairi a cikin wannan majalis musawara mu gani da a ce yanzu irin warin da muke ji galiban na wuraren masai ko kuma gotoci ko abin da ya kama da hakanan ko wuraren shara wani warin in ka ji shi ba ka iya tsaya wurin za ka yi nesa da shi ba abin da zai sa ya kasance ka tsaya wurin saboda warin saboda nauyin shi in ka tsaya ma zai iya zamanto ya sababa maka wasu matsaloli a cikin numfashinka wani lokaci ma har da amai to haka su ma mala'iku suke jin wannan warin zunubi har kuma suke jin ƙanshin ɗa'a da biyayya ga Allah subhanahu wa saboda haka wannan hadisin ya nuna mana kenan mutum ya nisance ƙarya idan yana son ya kasance mala'iku suna tare da shi a koda yaushe idan yana son kare zamanto yana bugawa wari yana hitowa daga gare shi har ya zamanto mala'iku sun nisanta gare shi ya nisanci ƙarya ya lizamci gaskiya hakanan muna da hadisi daga amirul mu'minin ali alaihi salam yake cewa la yajidu al-abdu ta'am al-iman hatta yatruka al-kadhiba hazlahu wa jidda wannan shi ma hadisin ya zo a cikin usulul kafi cikin mujalladi na biyu shahi na ɗari uku da talatin babin ƙarya hadisi na goma sha ɗaya imam ali salam yake cewa bayan da za a ce bawa ya samu ɗanɗano na imani ya samu daɗin imani ya samu zaƙin imani har sai ya bar ƙarya sawa'an ya kasance ƙaryan a cikin wasa ne da hira da zolaya da sauransu ko kuma ya kasance ƙarya a cikin jiddiya ta yadda shi wanda yake sauraron shi ba za ya tsammani ba yana gaya masu ƙarya ne ba wani lokacin mutum zai zo ya karya shi ya san ƙarya yake kuma wanda yake gaya ma ƙaryan ya san ƙarya yake amma dai yana haɗi kawai saboda a yi ta dariya saboda a yi ta nishaɗi saboda majalisi ya yi zahi ya yi daɗin zama a mahangansu wani lokaci kun mutum zai gaya karya shi ya san cewa abin da ke gaya karya ne amma wanda yake sauraron shi bai san cewa karya ba ne har ma zai ɗauki wannan magana da muhimmanci shi wanda yake sauraron shi kenan har ma ya rattaba asar a kansu amma daga baya sai zo ya bayyana masa cewa wannan abin da ya gaya masa wannan abin da yake hurta masa karya ne to irin wannan ƙarya ɗin dukkan su ba su inganta ba kuma mutumin da yake son ya samu ɗanɗanon imani mutum da yake son ya samu zaƙin imani in shi imamu ali alayhi salam lalle lazim ne ya kasance ya nisance ƙarya irin wannan saboda imani yana da daɗi imani yana da zaƙi idan mutum ya samu daɗin imani ya samu ɗanɗano na imani to babu wani abin da kuma zai ji daɗinsa wanda ya saba ma imani babu wani abin da zai ji daɗinsa wanda ya sa ma bin Allah subhanahu wa ta'ala sai kasance ko da za ka gan shi baya da komai ko da za ka gan shi baya da lahiya ko da za ka gan shi bai da wani makami cikin wannan duniya ɗin yana jin daɗi yana da nishaɗi saboda daɗin iman da yake ta tare da shi ire-iren waɗannan hadisan suna da yawa musamman akwai hadisai wanda suka shahi dangane da abin da ya shahi kallon abin da yake bai halatta ba kallon wanda ya kasance ya haramta maka ka kalle shi wanda ya kasance kenan ba muharraminka ba idan ya kasance mutum ya runtsa idon shi ya daina kallon haram ire-iren wannan to shi ma zai samu daɗi na imani Allah subhanahu ta'ala zai azurta shi da ibada wanda zai ji daɗinta zai samu halawanta da abin da ya kama da ire-iren wannan hadisai kenan lazim ne mutum ya kasance yana ƙoƙarin ganin cewa a ko da yaushe ya nisanci ƙarya idan har yana buƙatar ya kasance ya samu zaƙi da kuma daɗi na imani hakanan muna da hadisi daga imam ali bin hussein zainul abidin alaihi salam shi ma yake cewa ittaqul kadhiba الصغير منه والكبير في كل جد وحزل فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشترى الكبير shi ma wannan hadisin ya zo cikin usul kafi hadisi na biyu cikin masdarin da ya gabata imam ali bin hussein zain abidi ne yake cewa alaihi salam cewa ku ji tsoron ƙarya komin ƙanƙancin shi komin girman shi ku nisance shi watan ƙarya ya kasance wani lokaci mutum zai karamin ƙarya wanda kowa ma hankalin shi ba zai tashi ba akan shi ko kuma ba zai iltifati gare shi ba wani lokaci mutum zai babban ƙarya wanda sai mutanen sun yi shakku anya wannan al'amar yana da hakika daga baya sun bincika suka cewa baya da hakika to mutum ya nisanci ƙarya komin ƙanƙancin shi komin girman shi sawa'an ya kasance cikin halin jiddi ne ma'ana ya kasance mutum da gaske yake bayyana wannan ƙarya ɗin ba tare da shi wanda yake sauraron shi ba yana fahimta cewa karya yake yi ko kuma ya kasance cikin wasa ne mutunta yadda kenan mutum zai je ya haɗi ƙarya wanda yake sauraron shi ya san ƙarya yake yi amma kawai yana ambato saboda mai saboda a ji daɗin hira saboda yana nishaɗi da sauransu mutum ya nisanci ire-iren waɗannan abubuwa ɗin sawan ya kasance cikin ƙaramin al'amari ne ko ma cikin babban al'amari ne saboda me saboda lalle ne mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya duk lokacin da ya kasance ya yi ƙarya a cikin al'amari wanda ya kasance ƙarami to cikin sauƙi ne zai kasance ya samu jarumta ya je ya aikata ƙarya a cikin babba Ta kenan don zunubi mutum ya kasance ya nisance shi komin kankancin shi saboda daga ƙaramin zunubi ne sannu sannu mutum zai kasance yana hawa mataki-mataki har ya kasance ya ji ya aikata manya-manyan zunubai waɗanda ba a tsammani kinan lazim mutum ya kasance ya shiga cikin hayyacinsa ya kasance ya nisance karya hakanan akwai hadisi daga abu ja'far alaihi salam yake cewa inna allaha azza wa jal kenan imamul baqir alaihi salam yana cewa inna allaha azza wa jalla ja'ala lisharri aqfala wa ja'ala mafatiha tilka al-aqfal ash-sharab wal kadhibu sharrun min ash-sharab wannan hadisin shi ma a cikin kafi a cikin babin ƙarya yana cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma ƙarya makulayya to Allah subhanahu kaman ka ce dukkan sharruka Allah subhanahu wata'ala ya tattara su a wuri guda cikin ɗaki ya ruhe misali sai sanya ma kenan waɗannan mabuɗan waɗannan eh, makublaya ya sanya mabuɗansu su kasance kenan shine shan giya kenan kamar wannan hadisi yana sawara mana kenan dukkanin sharurruka gaba ɗaya an tattara su a wuri guda an ruhe kuma an sa musu makubli. amma menene zai je ya buɗe wannan makublayyan shine shan giya idan mutum ya sha giya to kamar ya buɗe dukkanin waɗannan sharruka ɗin zai iya irta kabin duk wanda ya ga dama zai iya aikata duk wanda ya ga dama amma akwai mabuɗin da yahi dukkanin Eh, yahi mabuɗin shan giya haɗari ya fi shi zama sharri yake cewa alkazibu sharrun min sharab amma ƙarya ƙarya ya fi zama sharri fiye da shan giya idan mutum ya kasance yana ƙarya tukum yana iya mutum kenan baya da kunya bai jin tsoron Allah komi zai iya aikatawa inda ya makarici ne kuma ƙarya bayan ƙarya yau in yi wagga gobe ya wagga kuma duk lokacin da yake bukatan ya yi taujihin ƙaryan shi yana bukatan wani ƙarya ne na daban watan ƙarya na daga cikin miyagun zunubai wanda suke da muni sosan gaske ta yadda yana da wahala ya kasance mutum ya bar shi in ya kasance masa malaka ya kasance masa sifa tabbatacce a cikin zuciyar shi ko da yaushe bai san mutane su gane cewa ƙarya yake yana buƙatar ya ƙirƙira wani ƙarya domin zamanto ya gaskata ƙaryan wanda ya gabata saboda haka kenan yana da sharri sosan gaske kuma ya yi shan giya zama sharri ya fi shi buɗe makubulayyan dukkanin sharruka saboda haka kenan mutum ya kasance a koda yaushe a cikin shiri a cikin hayacinsa ganin cewa bai yi ƙarya ba cikin al'amura kankana kada ya zamanto ya kashe zuwa ga manya-manyan al'amura hakanan cikin wasa yake ko kuma cikin gaske yake ya nisanci ƙarya wannan idan za a yi muraja'an hadisai da daman gaske wanda suka yi bayani dangane da zargin ƙarya da kuma irin haɗurra da ƙarya take ɗauke da shi to suna da yawa sosan gaske saboda ka lazar mutum ya kasance cikin hayacin shi a kodayaushe ya yi kokarin ganin cewa furta gaskiya a kokarin ya kasance ya zauna da ma'abuta gaskiya ya yi mu'amala da ma'abuta gaskiya domin zamanto ya tsare imanin shi ya tsare mutuncin shi duniyar shi da lahiran shi wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu a cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin